تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين Wannan kisar ta annabi Nuhu tana cikin kissoshin gaibu ya kai wannan manzo baka santa ba haka ma mutanen ka basu santa ba kafin wannan wahayin da muka yi a gare ka don haka ka yi haƙuri akan cutarwar mutanen ka da ƙaryatawar su kamar yadda annabi Nuhu ya yi hakuri lalle nasara da galaba suna tare da waɗanda suke kamanta umarnin Allah suke nisantar abubuwan